فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم sai suka koma da su zuwa wurin annabi Yusuf domin a binciki kayansu, sai ya fara binciken kayan ‘yan uwansa wanda ubansa ɗaya, kafin ya binciki kayan shakikinsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, domin ya ɓoye dabararsa, sai ya binciki kayan shakikinsa, sai ga mudun sarki a cikinsu ya fito da shi. kamar yadda muka tsara wa annabi Yusuf dabarar saka mudun sarki a cikin kayan ɗan uwansa shakiki haka muka tsara masa wani lamari wanda shi ne ya kama ‘yan uwansa da hukuncin garinsu. na mayar da ɓarawo bawa, wannan abu ne wanda ba zai tabbata ba da ya aiki da hukuncin sarkin Misra ga ɓarawo, wanda shi ne duka da saka haraji, face sai dai in Allah ya ga damar tsara wata dabarar, domin yana da iko a kai. Muna ɗaukaka matsayin wanda muka ga dama cikin bayanmu, kamar yadda muka ɗaukaka matsayin annabi Yusuf, sannan kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi, sannan sama da ilimin kowa akwai ilimin Allah wanda ya san komai.